Dalilan da ya sa mata suka fi son dogon namiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyo na yau, za ku ji wani bincike da muka yi wanda muka tattaro muku wasu dalilai da ya sa mata suka fi son dogon namiji. Duk da Bahaushe na cewa soyayya man jini, sai dai kuma da yawan mata sun fi son yin soyayya ko auren dogon namiji. Daga cikin irin dalilan da ya sa mata suka fi son dogon namiji, akwai batun burgewa da kuma kwarjini da ke tattare da tsawo. Wani binciken masana ya nuna cewar dogayen maza na da damar samun nasara a zaɓe fiye da gajeru. kuma sun fi iya jagoranci a lokacin da suka samu mulki. Haka zalika, binciken ya bayyana cewar mata sun fi son dogon namiji saboda bai cika nuna kishi ga 'yan uwansa maza ba, kamar yadda gajere ke nuna kishi a kan dogo ba. Ƙarin dalilin da wasu mata ke bayarwa shine batun kallon ƙarfi da ake yi wa namiji. Mata da dama sun fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali idan ya kasance mijinsu dogo ne. Abu na gaba shi ne girman al'aura. Wani bincike ya gano cewa dogayen maza su ne suka fi girman al'aura fiye da maza gajeru. Binciken ya ce yadda tsayin namiji yake, to haka ma al'aurarsa take da tsayin. Idan kuma gajere ne yadda yake da gajarta haka al'aurarsa take a cewar binciken. juriya da haƙuri an bayyana dogayen maza sun fi iya yin haƙuri da kuma yin juriya domin ko laifi aka yi musu suna da saurin haƙuri kuma ko an ɓata musu rai suna da juriya idan aka kwatanta su da gajeru wanda masu magana suke cewa gajerun maza akwai rashin haƙuri da rashin juriya Bugu da ƙari, wasu mata na ganin cewar dogon namiji ya fi iya yin soyayya da kuma kame kai, da sanin hanyoyin da za su saka ta cikin farin ciki saɓanin gajerun maza. Sai dai duk waɗannan dalilai da masana suka bayyana, wani bincike na kwanan nan ya tabbatar da cewar ana samun dogayen maza da ba su da irin waɗannan ɗabi'u da muka ambata. wanda kuma ake samun irin waɗannan halaye da muka ambata daga jerin maza don haka sabon binciken ya gano cewa babu maganar dogo ko gajere halin mutum ya fi tasiri a wurin mata fiye da tsawo ko gajartarsa don haka mata masu irin waɗannan tunani kada ki yi tunanin cewa idan kin saurari wannan bidiyo za ki sa ɗan ba a kan lallai sai kin samu dogon namiji. A'a, ki mai da hankalinki a kan wane ne yake son ki, wane ne yake ƙaunar ki, waye kuma zai iya riƙe amanar ki. Wannan su ne abubuwan da ya kamata ki duba, sannan kuma ki haɗa da addu'a, Allah ya baki nagari.